wannan ziyara da yana ko cikin ma shirye-shiryen farfado da aikin madatsarwa na mambila wanda ake sa ran idan aka kammala zai ko samar da megawa dubu uku da hamsin na hasken wutar lantarki ba ma ga batun samar da hanyoyin noman rani ga mazauna yankin ko da yake aiki na da tarihin tafiyar hawainiya tun bayan sama batun a shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyu wato yau kusan shekaru talatin da hudu kuma kamar yadda ma bincike ke nunawa aikin lantarki na madatsar mambila da ke jihar taraban an ko bada shi ne kan dalar amurka biliyan uku da miliyan ɗari uku wato kimanin naira biliyan ɗari biyar da takwas ga wani kamfanin gine-gine na ƙasar china mai suna china zuwa group company limited wato cggc a takaice da kuma wani kamfanin china mai suna sino hydro tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo shine mako ya kaddamar da wannan aikin a shekarun baya inda ya ce muddin ma kammala aikin to ma labu da fa za a dara musamman ga almomin wannan yanki obasanjo a ziyarar da ya kawo jihar Taraban ya koyi wa al'umman jihar nema albishir da cewa Mambila has the potential to generate between 2,000 and 3,000 megawatts of electricity. A cewarsa, wannan madatsar ruwa na Mambila zai iya samar mana da megawatt dubu biyu zuwa uku na hasken wutar lantarki. ba ko ga batun samar da hanyoyin noman rani da kuma albarkatun dabbobi da kuma ma'adinai da muke da su a wannan waje. Don haka kowa zai farin ciki da wannan aiki. We cannot ignore Mambila. We can't. karan Zuma dai tuni al'umman wannan yankin suka ma fara murna ga wannan yunkuri da gwamnatin buhari ke yi na ganin an kammala aikin alhaji hassan jikardo da ke zama shugaban jami'ar adawa ta apc a jihar taraba wanda mako dan asalin yankin ne na maganin fa za a cika wani alkawarin shugaba buhari dauka lokacin kamfen amma in an same mambila hydro nan yankin baki daya da taraba eh, arewa maso gabas duka kowa zai amfana har ba kasan baki daya saboda haka muna gani kuma a cikin wannan lokaci din Buhari kuma in ya faɗa maka zai yi zai yi daga zuwansa lokacin kamfen ya ce wannan yana farko daga cikin abin da ni aka tambaya tun muna airport menene za a yi wa mutanen Taraba ce a yi magana hydro saboda hydro electric nan ba wai kasar Mambila bane ba wai jihar Taraba bane arewa maso gabas gaba daya za su amfana kuma ya yi alkawari ce kuma kun ga a dalilin wannan ya tashi daga nan takarnas sai ya tafi China kuma sun kammala shirye-shirye da komai za a fara wannan aiki saboda haka kowa zai amfana kuma matasa za su sami aikin yi duk waɗanda suka gama makaranta za su sami aikin to sai dai kuma yayin da ma gwamnatin tarayya ke wannan yunkuri na ganin kulliya ta biya kuɗin sabulu game da wannan aiki na madatsar mambila ita ko gwamnatin jihar na ma cewa ne tana nata kokari duk da zargin tafiyar hawainar da yan adawa ke yi Alhaji Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin siyasa ya ko bayyana irin nasarar da suke samu a yanzu. In ka duba kuma yawancin areas local government areas inda suke da rab e an tayar da abubuwan din ana so a fara ko ina ba da wuta inda ake da water board na ma duk an tayar da abubuwan ana so a dinga ba mutane ruwa yanzu ka duba project water projects da ake so a yi a jalingo ina gani idan har an yi an kammala wannan water project na jalingo to batun kukan maganan ruwa a jalingo kan ba za a yi ba to amma duk wannan dole tafiyan din ana tafiya a hankali bisa ga abin da gwamnati take da shi a aljihu. Koma da menene fata dai shine Allah sa wannan murna da al'umman jihar suka soma ba zai zama a banza ba. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.